نفسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري العقيدة المقدسية العقيدة المقدسية أكيدر مسلمي جميد قدس وانا جيرم بديوينا بينا مسأي مسلاتشم قدس أزكاة دكان مسلمي سنن سنة تنا ترد الأمة جميدا واجب دكي كنسو game da gurin da su sallallahu alaihi wasallama ya yi isra'i muna roƙon Allah ya gaggauta 'yan toshi ta hannun bayansa muminai da sojojinsa rubutattu amin musulmai sun yi imani cewa al'akasa ita ce farkon aƙilar musulmai an ruwaito daga barra bin azib Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi sallah, yana mai fuskantar Kudus tsawon wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai. Bukhari da Musulmi ne suka ruwaito shi, kuma sun yi imani da cewa shi ne masallaci na biyu da aka sanya shi a bayan ƙasa. An karɓo daga Abizar Allah ya yarda da shi, ya ce, Ya manzon Allah. wani masallaci ne aka fara sanya shi a ban ƙasa sai ya ce masallaci mai alfarma sai na ce sai wanne sai ya ce masallacin aqsa na ce shekara nawa ne tsakaninsu ya ce shekaru arba'in sannan duk inda sallah ta kama ka bayan haka sai ka sallace ta bukhari da musulun ne suka ruwaito shi